أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan halakat ko halka tamu da muke gabatar da darussa a cikin waɗannan littafai yau sha hudu ga watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1437 kuma 29 ko da takwas ne 28 ga watan goma miladiya 2015 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci muna cikin sirar sagiduna abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma za mu tashi amruhu bil ma'arufi wa nahyuhu anil munkar a cikin wannan littafin rijalun wa nisha'un haular rasul صلى الله عليه وسلم ما ليش أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر سبحانتور سيدنا عبد الله بن عمر da umarni da abu mai kyau da kuma hani game da abin da ya zama ba shi da kyau wannan sifa ce ta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ko wa tu'minuna billah aka yi ma ahlul kitabi guri aka ce walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahu sannan daga cin siffofin ahlul kitabi da kuma munafikai sun kasance ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi munafikai kenan su kuma yahudawa kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu amma siffar al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam al'amru bil ma'rufi والنهي عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وسجدنا عبد الله بن عمر يا سبحانه لونا صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ليش ورغم اعتزال ابن عمر الفتنة ضد شيوا وأن سبحان من سجدنا عبد الله بن عمر يا كوتي ما فتنة اعتزال يا كوتي bai shiga cikin fitinu da ringingimu da suka afku a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba in ana maganar ringingimun da suka faru a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fi tayar da hankali guda biyu ne su ne ma'arakatul jamal da kuma ma'arakatul sassai waɗannan guda biyun ana magana kansu abubuwa ne marasa daɗi in dai kai ana magana akan alfitnatu bainas sahaba to waɗannan biyun su ne suka fi tayar da hankali duk wasu ba su kai su ba biyun nan fitinar rigimar da aka yi tsakanin shagiduna ali radiyallahu ta'ala anhu a gefe guda da sayyidina eh, abin nan na na'isha radiyallahu ta'ala anha da kuma az-zubair ibn al-awwa da talha ibn ubaidillah shine jamal ko sai kuma safin tsakanin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da kuma sayyidina muawiya to sayyidina abdullahi ibn umar Allah ya tsare shi duka bai shiga waɗannan ba amma duk da haka wa uzufihi anil khilafa da kuma yadda ya guje ma khalifanci an siffata mana abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma cewa mutum ne da bai son shugabanci ya kauce ma al'imara wal imara da kuma shugabanci ya kauce ma khalifanci ya kauce ma shugabanci illa annahu lam ya'ish fi ma'zilin an asrihi sai dai duk da haka sayyidina Abdullah ibn Umar ba wai ya kasance ya sance bane ya koma gefe a game da rayuwar zamanin sa ya kula me yafi muhimmanci a zamanin sa yayi bal kana yasda'u bi kalimati al-haqqi kai sayyiduna abdullahi ibn umar ya kasance yasda'u bi kalimati al-haqq yana bayyana kalmar gaskiya fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushriki fasda bima tu'mar Allah ta'ala ya ce ka yi gaba gaɗi ka faɗi abin da aka umarce ka to haka ake son as-sad'u bil haqq faɗin gaskiya to sayyidina Abdullah ibn Umar ya kasance yana faɗin gaskiya wala yakhsha fillahi law matala'imin sannan baya jin tsoron mai zargin mai zargi in dai game da Allah ne in dai game da Allah ta'ala ne da abin da ya shafi Allah to sayyiduna abdullahi bin umar ya siffanti da waccan sifar da qur'ani ya siffanta mutanen kirki cewa wala yakhafuna fillahi lawmata la'im wala yakhafuna lawmata la'im ba sa jin tsoron zargin mai zargi in dai game da Allah ne innahu ya'lamu sayyiduna abdullahi bin umar radiyallahu anhuma a sane yake أن الأمر بالمعروف شوى أمرني دا أبو ميكو والنهي عن المنكر da kuma hani game da abin da ba shi da kyau huwal qutubul a'zamu li hadha ad-din shine ginshiki mafi girma na wannan addinin shi yasa ake da hukuma al-hisba al-hisba ma huwa amalu al-hisbati al-amru bil ma'ruf nahyu anil munkar iyaka wasu malamai suna bambanta tsakanin amalul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar da kuma amalul hisba in suka ce hisba to su waɗanda gwamnati ta nada su in an ce ahalul hisbati su ne waɗanda gwamnati ta kafa su da kansu wanda a daular musulunci in ka kalla a yanzu su ne 'yan sanda 'yan sanda da irin su efcc da icpc yin waɗannan su ne ahalul amri bil ma'arufi wannan nahyi anil munkar amma min janibil hisba amma in suka yi lakin al'amru bil ma'arufi wannan nahyi anil munkar kawai to ana nufin 'yan sa wanda suka sa kansu hisba gwamnati ke kafa ta yi shi yasa mutum zai ga idan yana bincike akan littafin da suke bayani akan abin nan littafin da suke bayani akan al islamiyya ko kuma al'akamu ahkamus zai ga ana kawo hisba a matsayin wata gaba daga cikin gabobin gwamnatin islama in aka kafa gwamnatin musulunci to akwai hisba hisba gaba ce mai girma daga cikin gabobin hukuma ta musulunci amma al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkari kowa zai iya yi sa kai malami ne kai ko kuma daidai gwagwadon abin da ka sani abu kaza ba kyau to za ka hana ayi abu kaza ka san yana da kyau shi yasa suke cewa al'amur bil ma'ruf idza zahara tarkuhu wan nahyu anil munkari idza zahara fi'luhu ayi umarni da abu mai kyau idan aka ga ba ayi ba sannan a hana abu mara kyau idan aka ga ana yin wannan abu mara kyau ɗin to sayyidina abdullahi ibn umar ya fahimci cewa umarni da abu mai kyau da hani game da abin da ya zama ba shi da kyau huwa al-qutbul a'zamu li hadha ad-din shine ginshiki mafi girma a cikin wannan addinin wa riha shine shine wajen da doki yake rawa an ce ar-riha yin abin da ake ɗaura ma doki idan ana son ya yi mazar kwaila shi ne ake ce masa arriha to allafi ya duhu alaiha islam wannan rawar dokin ko kuma dutsen da ake ɗaura doki wanda ke rawa wanda musulunci ke zagayawa a cikinsa duk inda ka kai ka komo to za ka dawo al'amru bil ma'arufi wa nahyu anil munkari domin musulunci akwai abubuwan da ya ce a yi sannan musulunci akwai abai baɗan da ya ce ka a yi to kuma su ne dalilin da yasa aka aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan aikin malamai kenan a lokacin da babu manzo a cikin al'umma su rika umarni da abu mai kyau su rika hani game da abin da ya zama bashi da kyau in ka san ba za ka yi umarni da abu mai kyau ba za ka hana abu mara kyau ba to kar ka yi karatu in dai ba za ka rika sa baki ba kana ganin ana banna ba za ka ce a bari ba kuma kana ganin ana kin yin abu da Allah ta'ala ya ce a yi to kada ka yi karatu sai mutum ya na a matsayinsa na jahili amma in dai ka yi karatu ka gane cewa abu ba kyau to wajibinka ne ka hana a yi daidai gwagwadon iyawarka iyawa ta farko biliyadi iyawa ta biyu bil iyawa ta uku bil janani ai bilkal da zuciya ko dai ka canza da hannu a matsayinka na shugaba baba a gida yaya a gida mai faɗa ji. miji da matarsa dole ne mutum idan ya ga ana abu mara kyau ya hana shugaba na gabaki daya ya hana da hannu idan ba zai iya ba ya hana da baki ya hana a baki da bakinsa sannan na ƙarshe shine bakin ciki a zuciya in an ce ji a zuciya mutum in ya ga ana yi ya ji kamar zuciyarsa za ta fashe saboda bakin ciki da damuwa sannan kuma kada ya kasance tare da masu yin duk wanda yana cikin bil qalbi kenan to bal kana sad'uhu bil haqqi sababan fi mautihi radiyallahu anhu kai fadin gaskiyar giduna abdullahi bin umar gaba gadi wannan fadin gaskiya shi ya jawo masa mutuwarsa dalilin rasuwarsa kenan a wajen umarni da abu mai kyau da hani da abin da ya zama ba shi da kyau da faɗin gaskiya da rashin jin tsoron azzalumai wannan shine dalilin mutuwarsa giduna. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن إسحاق بن سعيد عن أمر الأموي عن أبيه عن ابن عمر أنه قام إلى الحجاج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتأيو يتفي وجن الحجاج بن يوسف الثقفي الحجاج سنن ونن غمنا دم makamin shi bai ومنا gwamna ba تاريخ tarihin da kake jin ake faɗi na alhajjaji bin yusuf gwamna ya riƙa yi baya waccan jihar baya waccan jihar ta musulunci cikin jihohin da ya gwamna ya gwamna a madina bayan ya gwamna a madina sannan ya yi gwamna a kufa wannan na kufan shi ya fi shahara to a lokacin da yake gwamna a madina lokacin sarki marwan ibn al-hakam shine ya naɗa shi gwamna a madina marwan ibn al-hakam duk da ba daɗewa yi ba amma a zamanin marwan bin hakam abubuwa da yawa sun afku abubuwa da yawa sun afku kashe sayyiduna abdullahi bin zubair radiyallahu ta'ala anhu a zamanin marwan bin hakam akai sannan mutuwar sayyiduna abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu ma ita ma ta faru ne a zamanin marwan bin hakam marwan kamar yadda muka faɗi ran nan tabi'i ne ba sahabi bane baya cikin sahabbai amma tabi'i ne to to gwamnan sani alhajjaji bin yusuf al-saqafi ya shahara da da qaswatul qalb mutum ne mai zuciya shi ba ta da kyau e, al-imamu ibn al-imamu zahabi a cikin sirru alamin nubala da ya tarihinsa ya ce muna fatan Allah subhanahu wa ya masa azaba gwaggwadon irin abin da ya aikata na kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma tabi'ai manya-manyan malamai ya zama sanadiyar kashe su ko kuma shi ya masa a kashe su to daga cinsu akwai Sayyidina abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhuma to Sayyidina umar a ƙasa ga ya kawo muku wani abu daga cikin tarihinsa a ƙasa a nan ba ta biyu ya ce huwa al-hajjaj bin yusuf as-saqafi manzo sama ya faɗe shi fa manzo sama ya ce sai kunu min bani Sakif kazzabun mubir a cikin banu sakif za a samu mutane guda biyu duk lalatattu ne na farkon su kazzabun maƙaryaci shine al-mukhtar bin abdullah as-saqafi wanda ya iddi'a'in annabta yace shi annabi ne kuma shine ya kafa kungiyar da ake ce mata kungiyar at-tawwabun sun suka kashe sayyidina al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu bayan sun kashe sayyidina al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu sai yazo ya kafa wata kungiya ce sun tuba sai ya sa wannan kungiya wai sunanta at-tawwabun su suka fara yin bikin Karbala su suka fara yin bikin Ashura su suka fara yin bikin Ashura shine al-Mukhtar ibn Abdullahi as-Saqafi shine kazzab sannan sai almubir mai kisan kai mai zidda jini shi kuma shi ne wa shi ne alhajjadu bin yusuf al-saqafi dukkaninsa daga banu saqif kabila ce daga cin kabilin larabawa to daga ciki manzon sama yayi bayanin zuwansu to kuma dukkaninsu sun zuwa sun bayyana wannan ya zama nasibi wancan kuma ya zama rafibi wancan dan shi'a wannan kuma nasibi nasibi makiyin ahlul baiti to shi shi alhajjaj bin yusuf a tsakasi na cikin su shine sai ma ya siffanta shi yake cewa az-zalumul ghashu az-zalimi kuma macuci mata sanata 95 ya rasu shekara ta 90 da biyar قال الذهبي الإمام الذهبي يا فدي أتشن سيغو علام النبلاء كان ظلوما الظالمي نشي جبارا متنيني ثور إدو خبيثا لا لا تتشي شفاقا للدماء mai zidda jinin mutane fa nasubbuhu wala nuhibbuhu muna zagin shi amma muna zagin shi ba mu san sa bal nubghiduhu fillahi wallahi muna kin shi saboda Allah fa inna zalika min awsaqi ural islami domin ka ki wani dan Allah dan ya ki Allah wannan yana ɗaya daga cikin igiyoyi mafiya ƙarfi na musulunci amma walahu sana hasanatun maghmuratun fi bahri dhunubihi malam az-zahabi yace wa lahu hasanatun maghmura amma yana da wasu yan kyawawan ayyuka waɗanda suka nitse suka ɓoye fi abin nan fi bahri dhunubihi a cikin tekun zunubansa zunubansa teku ne to a cikin tekun nan akwai ƙananan kifaye maghmura sun ɓace a ciki wa amru ila Allah sai a bar shi al'amarinsa zuwa ga Allah shi yasa malaman ahlus sunna wal jama'a suka ce baya cikin mazhabin ahlus sunna wal jama'a an an hambaci hajjaji sai ka ce la'anahullah ko la'anatullahi alaihi da al-imam az-zahabi yace nasubbuhu wa la nuhibbuhu as-sabbu nan ay nazkuru uyubahu muna faɗin aibobansa domin as-sabbu shine zikru uyubil insani a ambaci aibun mutum shine an zage shi sai a zage shi zagi kenan kana faɗin aibin mutum min janibi khalqihi العيوب التي من جانب خلقه والعيوب التي كانت من جانب خلقه والعيوب التي كانت من a ambaci أأنبش mutum ta تبنغرن halittarsa ko ta ɓangaren ɗabi'unsa ko ta ɓangaren dangantakarsa to wannan shine ake ce masa asabbu ai shi yasa aka ce la tasubbu ashabi ai la tazkuru uyubahum ka ambaci aibin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mun gane ai sannan manzo sun ce la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu ai la tazkuru uyubahum kenan akwai uzkuru mahasina mautakum ko ku ambaci kyawawan ayyukan mamatanku a gefe guda sai ce ne la tasubbu al amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu to amma mutumin da ya kasance lalatacce kamar alhajjaj ibn yusuf al-saqafi da irin su al-mukhtar ibn abdullahi al-saqafi da makamantan iransu ire su. faɗin aibin su ana faɗi ne a matsayin me a matsayin tarihi shi a tarihu la afu tarihi bai yafewa so daga irin zaluncin da alhajjaj ibn yusuf al-saqafi yayi babu laifiya bata ma mutane su san haka ya zama wa'azi ga waɗanda suke kila suna da tunanin su irin abin da suka iya yi a faɗa haka shi yasa al zahabi ya ce min man nasubbuhu wa la nuhibbuhu wa nubghiduhu fillah muna kin sa dan Allah to wannan wannan fa wannan fa ita ce sunna fa ina waɗanda suke ganin cewa ahlus sunna wal jama'a suna goyon bayan al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi suna goyon bayan abubuwan da duk aka yi na cutar da magabata na kwarai wannan baki da ahlus sunna wal jama'a bace Allah shiryar da mu to wannan shi ne to gashi an ce an ce haka sai mu tashi in mun tashi shi ne fa qala al-hajjaj aw ga ina wa huwa yaqtu fa qala ya adu wallah shi ya makiyin Allah al-hajjaj bin yusuf na na hudu ba sayyidina abdullah bin umar ya miƙe ya ce masa ya adu wallah ya makiyin Allah istahalla haram Allah wani makiyin Allah da ya halasta haramin Allah domin shi yasa aka aka yakin yakin shi yasa da abin da ma'arakatul harra aka yaki Madina sannan kuma shi ya yaki shi ya yaki sayyidina Abdullah ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhuma a Makka ya rusa Ka'aba yi tarihi ne sahihi ya rusa Ka'aba kun san ka'aba annabi ibrahim salam lokacin da ya gina ta da ya gina ta ginawa ana nufin ya sake ginawa domin ba shi gina ka'aba ba wa iz yanfu ibrahim alqawaid min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna to ya gina ta cikakkiyar ka'aba ko ina bangaren ta na gabas da na yamma da na kudu da na arewa duka ko ina shikenan to ana nan ana nan lokacin annabi sama yana matashi kafin a aiko shi da annabta sai ka'aba ta sake rushewa asira an ce wani ruwa aka yi mai tsanani sai ka'aba ta rushe larabawa ƙuraishawa da sauran duka larabawa sai suka yi abin nan ajo aka tattara kuɗi ya za a sake gina ka'aba sai ba a samu kuɗi da yawa ba so da aka tashi gina ka'aba shi kenan sai aka bar wani yanki mai yawa daga cikinta ba a sa shi ba kamar yanzu misali kai ne kake da katon fili shi ka zo za ka gina shi sai ka zama ba ka da kuɗin da za ka gina duka me za ka yi ba za ka ɗibi inda za ka iya ginawa ba ne to su ma sai suka ɗibi iyaka inda za su iya ginawa shi kenan kun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa shi shi ya dora musu alhajjul aswad ko dama an ce to a dakata don kowace kabila tana son a ce ita ce za ta ɗaura ita za ta makala alhajjul aswadu to a sai aka ce to abinda za a yi a jira a yi ittifaki dukkan mutumin da ya bullo yanzu to shi za a ba dama ya ɗora sai aka yi sa'a kawai sai manzo Allah sama ya leko ya bullo kai shi nan sai aka ce ah, Muhammadul Aminu Muhammadu nil Aminu ba Muhammadu nan amintaccen nan shine zai yi wannan aiki ya zo ya ce to kowa ta zo aka zo aka hada aka dora to manzali su yana tare da nana isha wata rana ya ce mata ba da dan mutanen ki ba su dade da shiga musulunci ba wallahi da na rusa Ka'aba in mai da ita yadda Annabi Ibrahim alaihi salam ya sake gina ta domin sun ba wani bangare da mai girma a cikin Ka'aba ba su gina ba sun bar wani fili baya cikin Ka'aba to to shine nana aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta faɗa ma sayyidina abdullahi ibn zubair tunda ta ne Dan yarta ne kuma a dakin ta ya girma ita ta rene shi kuma almajirinta ne yana ɗaya daga cikin manya manyan almajiranta gashi sahabi sannan kuma ɗalibinta ne sannan kuma ɗanta ne so daga sai ta faɗa masa wannan shi kuma sai wannan abin ya zauna masa a zuciya to sai gashi ya zama khalifa mun faɗa cewa abdullahi ibn zubair radiyallahu anhuma an yi masa mubaya ahlu biladil hijaz makka da madina da ta'if da kuma wani yanki na iraki sun yi masa mubaya'a bayan mutuwar mu'awiyar tussani. wato jikan sayyidina mu'awiyar dan yazidu to sai wannan abin sai sayyidina abdullahi bin zubair sai ya ce to yanzu abin da za a yi sai ya rusa bangaren da ba a shigar ba sai ya ɗibo sai ya gina ka'aba yadda take to alhajjaji bin yusuf a tsakafi bayan ya kashe sayyidina abin nan abdullahi bin zubai to sai ya sake rusa ka'aba ya sake gina ta yadda yake so yadda take da kun gani to ne wannan to yana nan yace shine istahalla haram Allah din ya sa an kashe abdullahi bin zubair a makka sannan kuma shi ya shugabanci yakin da ake ce masa ma'arakatul harra wanda aka yi a madina wannan tun zamanin yazidu sannan wa kharraba baitallah sannan ya rusa ɗakin Allah yana kiransa to sai mu ji amsar da alhajjaji bin yusuf al zai bashi da kuma matakin da ya ɗauka irin su dai alhajjaji da wuya ake faɗa musu irin wannan magana a tsira kuma dama mala ya ba mu unwani cewa faɗin gaskiyarsa ya jawo ne ya zama sanadiyar mutuwarsa to sai mu bari in Allah kai mu karatu na gaba sai mu ji me ya faru Allah shi kyauta